EFCC dai da alamu wacce ke kaucewa yin duk wani ƙarin bayani kan muhawarar hakikanin bayyanar Bello ofishinta ko kuwa a'a ta nuna matsayarta kan tsohon gwamnan shine mai kaucewa komar hukumar da yanzu take ci gaba da farauta. Mukarrabin Yahaya Bello sun nuna hotunan sa lokacin da ya bayyana a ofishin da suka ce na EFCC ne, yadda daga bisani bayan komawa gida jami'an EFCC suka wai gidan tsinke don neman cafke Bello. EFCC dai na nana ta ba wanda ya fi karfin doka a Najeriya duk girman mukaminsa ko jam'iyyar siyasarsa. No, can you just, uh, what I'm trying Ba wanda ya fi karfin doka. Na riga na gaya maka ba wanda ya fi karfin doka. In ji kakakin hukumar EFCC Dele Oyewole. Bincike ko alamu na nuna EFCC na kokarin kama ya Bello ne a matsayin mai gujewa doka maimakon a ruwan sanyi ya sulale ya shiga ofishin hukumar ba as ba cas ma'ana ya kamata a ga akwai ankwa a hannunsa mai magana a madadin bello abdul muhammad ahmad ya ce sun yi mamakin yadda bello ya mika kansa amma efcc ta yi biris da bin sawunsa bayan ya koma gida mutanen da suka fito midiya suna cewa wai bai zo ba sai da aka saki hotuna da abubuwa da aka gansa a cikin wajen sannan kuma suka kara bin sa a kofar gida har da arba wannan abin siyasa ce kawai babu wani zancen bincike ko wani abu da ake son amma alhaji abdul me yasa ba zai zauna a gidan nasa su komin su zo su same shi su ma me za a yi ma in ma tafiya za a yi da shi a tafi da shi ba sai to ai matsalan kowa da doka da tsari yake zama wannan yana da court order mutane nawa ne wanda ai suna kan mukamai na minista da waye da kuma wanda suke da court order yanda aka yi wa kowa ya kamata shi ma abu mai wannan tsarin idan ba siyasa bane a cikin wannan abu a makon nan mai shigowa za a koma babbar kotun tarayya gaba alkali Emeka Nwite dan shari'ar Yahaya Bello inda ake buƙatar EFCC ta gurfanar da shi bayan rashin samuwar hakan a baya Abdul Ahmad ya ce zai iya yiwuwa in Bello ya gana da lauyoyinsa ya bayyana gaban kotun. Idan ya bello ya shara da lauyoyinsa kuma ya tabbatar wannan abu babu siyasa cikin babu wane ne. Waye shi ya bello mutum ne mai bin doka da oda. Kusan duk wanda ya san ma shi excellency ya bello ya san doka da oda. Yana bin tsari ne na sassan rai ɗinsa sannan ya gabatar da kansa. Shugaban hukumar EFCC Olani Fekun Olukayode ya yi alwashin kama bello don fuskantar shari'a. I don't mind the outcome of this case, but the right thing ban damu da koya sakamakon shari'ar zai kasance ba. Ban ga dalilin tuhumar wasu da almundana ba matukar mun kyale Bello da aka gara ma na yi murabus. Matukar ban tabbatar da hukunta tsohon gwamnan ba, in ji olu ya zai za a jira a ga abin da zai faru gabani ko ranar komawa kotu kan dambarwar gurfanar da ya haya Bello. Nasiru da mai kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.